بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأكوان المشرك بنوره كل مكان الحي القيوم الموجود بحق قبل الدهور والأسماء والباقي بحق وكل من عليها فان نحمده سبحانه بالقبل قبل اللسان ونعوذ به من فتنة المال والجاه والنساء والسلطان ونرجوه العصمة والثبات على الإيمان والسلامة في الدين والأبدان وأن يختم لنا جميعا بختامة الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان دان له كل حي والنجم والشجر يسجدان وخدع له كل شيء والشمس والقمر بحسبان رفع السماء بلا أمد ووضع الميزان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان المتمم لكل الشرائع والأديان المؤيد بروح القدس والناطق بأفصح وأصدق لسان المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن والهاني على كل مسكين فقد الحنان الحادي بنور سنته كل تائه وحيران الرؤوس الرحيم بأمته والشفيع إذا نسب الميزان صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا takwas ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na ɗan fodiyo inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami shek sa'ad yusuf abu aziz mai suna alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba mun tsaya a shafi na 200 ko 307 za mu tashi mun gama da kisanin abin da ya shafi sahabbai a darasi na 66 ko 67 za mu tashi albabin rabi babi na hudu urkun na ne daga fitan hanyoyin da za a tsira daga fitina Allah ya tsare yana ganin wannan shi kuma da za mu ɗauke shi ya zama hanyoyin da za a tsira daga fitina darasi na ɗaya malin yake cewa inna aujab lallai mafi zama wajibi da ma yi tawajjabu alal muslim abin da ake wajabta shi ga musulmi khususan musamman ma fi hazar zaman a wannan zamani shine ma'arufatul fitar sanin fitintinu wa turukun najati da kuma hanyar da za ka tsira min ha daga ita fitina ɗin, wa a zamanin da kake rayuwa fitintinu su taso ka san su ka hanyar da za ka tsira daga gare su to wannan fa min sa'adatihi yana daga cikin hanyar arzikinka domin fitina guda biyu ce idan ka dunkule ta wacce ɗan adam ke fama da ita akwai fitina ta shubuha akwai fitina ta sha'awa fitina ta shubuha ita ce sa mutum ya rabu da addini ta tokal yana ahalus sunna daga gari ya waye ya zama dan kalakato ko ya zama dan shi'a ko ya zama dan wani abu fitina ta shubuha kenan fitina ta sha'awa kuma ita take mai da mutum fasiki ya zama duk girman saban Allah zai iya afka masa sai ce fa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce inna sa'ida lalle mai arziki shine laman zunnibal fitan wanda aka nisantar da shi fitina inna sa'ida lalle mai arziki laman zunnibal fitan shine wanda aka nisantar da shi fitina inna sa'ida lallai mai arziki shine na man dunniban fitan shine wanda aka nisantar da shi fitina wala man kuriya hakanan wanda aka jarabe shi fa sabara sai yayi haƙuri rayuwar duniya kuma dama ga baki ɗayanta jarrabawa ce la tubula wanna fi amwalikum wa anfusikum Allah ce sai na jarrabe ku a dukiyarku da kanka jarrabawa ko dai musifa ta afka mu dukiyar ko kuma a ce ka ɗauke ta kai aikin Allah da ita wani za ka ga ba zai iya yin aikin Allah ba kuma ran da jarrabawa ta zo masa musifa ta afka masa ba zai iya yin haƙuri ba shine yake cewa fawahan wannan suna cewa kalimatu ta'ajjubin min tsibi shay'i kalma ce da ake faɗarta idan abu yana da daɗi wato abun mamaki mai daɗi ya tabbata ga wanda aka nisantar da shi fitina da kuma wanda aka jarrabe shi ya yi haƙuri ya ci jarrabawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka annabi ya faɗa a wani hadisin yace inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son wasu mutane yakan jarrabe su ne da haka famar rabi'a wanda jarrabawa ta zo ya yadda daga wajen Allah jarrabawa sai falafur rida sai yadda Allah ta tabbata gare shi wanda kuma jarrabawa ta zo ki karbanta a matsayin jarrabawa daga gurin Allah ba wanda zai iya canza abin kuma sai fushin Allah ya tabbata ga mutum to don haka sai yake cewa turqun najati hanyoyin tsira min alfitani daga fitintunin nan kafiratun suna da yawa dan zai faɗi hanya har ɗaya har guda talatin da ɗaya min ha daga ciki al'imanu wa taqwa imani da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala al'imanu fil luga wanda wasu na cewa al'iƙararu akwai a tasbiku sannan akwai kuma al'iminanu shine natsuwa da haka za ga wani wajen idan fi'ilin amana yumin imanin yazo yakan yi muta'addi da kai shi kaman allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wannan natsuwa ne wani wajen zai zo ya ta'addi da lamun wanda yake ma'anan wato at-tasdiqu eh sannan yana zuwa da ma'anan al wanda shi yake zuwa ya ta'addanci da ba ba a cewa mutum ya yi imani da Allah kamar yadda muka sha faɗa dole sai ya ƙudurta abu hudu na farko dole ka yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi kuma shi ne na farkon da farkonsa ba ta da farko kuma shi ne na ƙarshen da ƙarshensa ba ta da ƙarshe duk wani wanda aka ce maka shi ne na ɗaya to an san san da ya fara kuma an san san da ya ƙare amma awwaliya ta Allah da asiriyarsa ba a san san da ta fara ba kuma ba san da za ta ƙare da haka annabi ya ce huwa al-awwal da Allah ya faɗa wal akhiru annabi yake allazi laysa qablahu shay'un wal akhiru allazi laysa ba'dahu shay'un abu na biyu sai imani da samar da halitta daga babu da samar da ta da ɗaukar nauyin kulawa da ita banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai iya yin wannan lokacin da ka yadda da wannan to sai ka yadda cewa sama da ƙasa banda Allah subhanahu wa ta'ala babu kuma wanda ya cancanta a ɗauki haƙƙin Allah a bashi wajen bauta in ba shi subhanahu wa ta'ala ba shi yasa za mu ga Allah ta'ala ya janyo hankalin mutanen duniya kaf ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba masalu an buga misali fasta ula kowa ya karkada kunnensa da kyau ya ji yace innal ladina da'una min dunillahi wanda kuke bautawa in matsala ta taso muku ku ajiye Allah ku je ku nemi bukatunsa a wajen Allah yake lan ya khaliqu zubaba ko kuda ba wanda yake halitta a cikin su ya cikin su ya kawo lan harfu fa'in wa nasbin wasu qibali wala wujita maula ko da ko sun taru da annabawa da mala'iku da wali duk su taru wallahi ba za su yi halitta ko kuda ba idan ko gunki ne wanda ko motsi ma zai Allah ya ce wa in yaslubuhum az-zubabu shay Allah ya san yastanqiruhu da kudan zai zo ya taba shi ya kuce shi ya gudu shi gunkin bai ma iya bai shi da haka sai Allah ya ce da ufa talibu da mai nema da wanda ake nema at-talibu ismu fa'il al-matlub ismu maf'ul dukkan sa Allah ya ce masu launi da haka Allah sai ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi wallahi mutane da yawa ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi kuma idan bin wani ƙarfi ke sa a bi shi ko izza Allah sai ya rufe a cewa inna Allah la qawiyyun ati shine wanda yake da ƙarfin da yafi ƙarfin kowa in yace sai ka kare sai ka kare shi yasa yake zarni wa man wa man yukaddibu bi hadha hadisi ku kyale ni da wanda bi ya kare ta qur'ani sanastajrijuhum Zan wa mutum ta lala in kama shi min haifu la alamu. Allah ce wa umli lahu in ka ga mutum yana abu to lokaci ne yau Allah ce yana masa jinkiri ne saboda inna kaidi mutum Allah ce dabara ta tana da karfin da in Allah ya shirya maka abu yace sai ka fada na rantsi da Allah ba wanda zai tsallakar da kai shi yasa yace inna Allah ala qawiyyun Allah yana da ƙarfi samudawa Allah ya ce amma samudu wa amma adu fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa da suka ce wa ya kai tsananin karfi Allah ce musu awalan yaro anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su gani ba Allah da ya halicce su bai fi karfi ba duk wannan karfin da suke jin suna da shi da Allah ya tashi mala'ika guda ɗaya kawai ya turo musu shi kuma mala'ikan da ya zo ba kama su yi ba aka dinga kokowa kitikir kitikir kitikir a'a ballantana su ce ai sai da aka ta tukunna sannan aka kai su mala'ikan da ya zo tsawa kawai kamar kai ne yanzu kana nuna kai ka kalli abu ka ce kai tun da ya ce kai shi kenan magana ta ƙare daga nan magana ta ƙare da haka sai ya ce inna Allah ala qawiyyun asi sannan shi ne mabuwayin da ya daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama a san da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma ba wanda ya ce ce masa danbe. sau haka idan ka jingini zuwa ga wannan alƙawiyu ɗin al'azizu ɗin to ka jingini zuwa ga inda ya kamata a jingini idan ba gare shi ka jingini ba to da sauranka in ba shi ya tsare ka ba wallahi ba wanda zai baka tsaro in ba shi ya baka kariya ba wala ba kuma wanda zai iya baka kariya da haka sai abu na hudu shine al bi asma'ihi wa sifatihi da haka imani yana da rukunai guda shida wannan ɗaya ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi sannan imani yana lalacewa da haka Allah yake alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sannan imani yana ƙaruwa sannan yana raguwa al-imam al yana cewa imanuna billahi baina thalathatin qawlin wa amalin wa i'tiqadu ne yazidu bit taqwa wa yanqusu bir rada wa kilahuma fil qalbi ya'tarijani sannan ko kai ɗan gidan waye Allah bai da alaka da kai baka da alaka dashi idan alaka ka da shi ta imani ta lalace shi yasa zamu ga cewa Allah yana cewa amanar rasulu alaƙar annabi da Allah ta farko ita ce alaƙa ta imani bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi to shine imani shine abu na farko abu na biyu wattaqwa sai jin tsoron Allah da haka za mu ga galibi a ƙur'ani Allah yakan haɗa su guda uku ya kira imani sannan da taƙawa sannan sai ya haɗa da haƙuri kuma ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi sannan ku yi imani da ɗan saƙon da ya turo muku yu'tikum Allah zai ba ku kiflaini min rahmatihi na rahamarsa wa yaj'al lakum nuran sannan ya sanya muku haske tamshuna bihi wanda kuke yin tafiya da shi asalin fi'ilin masha yamshi ana amfani da shi ga mace ne kamar yadda Allah ya faɗa yake faja'atu kuma tamshi ala istihya'i qalat inna abi yad'uka bi yajziyaka ajra ma saqaita lana kamar yadda Allah ya ce in tamshi uktuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuru da haka malamai suka ce alaƙa fi'ilin mashayin shi da namiji ana buƙatar yadda mace take tafiya cikin natsuwa to haka ake buƙatar namiji zama yana tafiya cikin natsuwa shi yasa za mu ga Allah ya ce wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salam da haka Allah ya fito da abin yace wala tamshi fil ardi mara innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tsula da haka wa gafir lakum Allah zai gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah kuma mai gafara ne mai jin ƙai wal ayatu ayoyi a cikin alqur'ani fi hada ma'ana a cikin wannan ma'ana kasiratu suna da yawa wanda Allah ta'ala ya kawo maganan taqwa cewa a tsoransa kun ga ya ce laysa birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دك وإن صفوفن دعك فلا في صفاتي دكما أيكي من ما تطوران الله subhanahu wa ta'ala da haka da mu ga da yazo maganan jinjirin wata yace yas'alunaka anil ahilla sai ce qul hiya mawaqitu lin-nas wa laysa al-birru bi an ta'ti al-buyuta min zuhuriha walakin al-birra man ittaqa al-birru shine wanda ya tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da haka da yace al-hajju ashhurun ma'lumat ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله سيتي وتزودوا ku yi guziri amma fa inna khairaz zat attaqwa guzirin da yafi kowane guziri shine guzirin tsoron Allah wajen riga ya ce ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum yace wa libasu taqwa zalika khairu rigar tsoron Allah ita ce rigar da tafi kowace riga wajen dabban layya lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum da jinin da fatar ko naman ba abin da Allah yake da alaka da shi sai tsoron Allah da aka yi kira yake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum su yayin shi sun ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku iya taqiya in ka fi kowa iya taqiya to kai ne babba a wajen Allah haka suka faɗa aka yake rubuta a cikin tafsirinsu yau da haka a tiƙaƙin wanda ya fi kowa iya tafiya Allah ya kiyaye bakar bin abdullah tabi'i al bakar bin abdullah tabi'i sananne lamba kanat fitnatu bin al-ash'ar yayin da fitina ta ibn al ta kasance qala talqu fi talqu ya fada هو طلق بن حبيب التابع المعروف رحمه الله شيما تابعيني كنن طالب yace ittaquha wannan fitinar da ta faru ku kiyaye ta ku kare ta bi taqwa da jin tsoron Allah qala bakaru sai bakar yace masa ajmil lana taqwa to dun kule mana menene taqwan nan fa qala talqu sai talqu yake cewa i'mal bi ta'ati Allah sai aiki da ta'ar Allah ala nurin min Allah akan haske da ke wajen Allah shine wahayin da ya saukar dan Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun sannan tardu sawaballahi kana kaunan ka samu ladan Allah sannan wattaqwa tarkul ma'asi barin sa'o ala nurin min Allah akan haske daga wajen Allah makafata iqabillahi mutum yana jin tsoron ukubar da ke wajen ainihin wato Allah Sai yasa wasu suka ce idan an ce ta taƙawa ta ƙunshi duk wani alheri na duniya da lahira kawai kar ma a dinga cewa tsoron Allah kawai ta taƙawa a barta taƙawa kawai shi yasa da yazo maganan azumi da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai yace la'allakum tattaqun dan ku zamanto masu taƙawa ne to shi yasa za mu ga cewa a cikin suratu ali imrana da Allah madaukakin sarki guda ukun ya hada yace ya ayyuhal ladina amanu kun ga imani wanda wannan ayar ya ayyuhal ladina amalu shi ma akwai shi ya sai yace la tattakidu bitanatan min dunikum kakku kusura ku riki wanda suke kasa da ku a wajen daraja su zama su ne abokan sirrinku sai Allah ya ce la ya'lunakum kabala walla ba za su takaita muku banna ba duk sanda suka samu dama a kanku mun zo nan kwanan nan ana maganar an ji an saci yara a kano mutum goma an kama ana neman talatin da tara an je an kama wata can aina a lagos da yara Indus ta ɗiba hausa ba nan mala bakar ya zo ya karatu ba to ran da muka tashi daga karatu mun taso daga kawo ranar asabar sai ga abinda muka tattauna ga akbaru min uktiha kuma duk abin da yafi wannan bala'i kuma wannan fursar da makiya Allah suka samu na tarwatsa wasu garuruwa da aka yi a Maiduguri wani fasta kowa a jihar Benin ya zai samu fili ya ware ya dinga sawa ana zuwa ana zuwa Maiduguri a ɗibo masa 'ya'yan jama'a yara marayu 'ya'yan musulmi tsakanin maza da mata sai da ya tara mutum wajen dubu hudu kaga wannan akbaru min ukti ha'i ana maganan mutum arba'in da wani abu mutum dubu hudu maganarsa ta taso ake maganan mutum arba'in da wani abu yanzu fili ya ɗiba ya ajiye su da mata zaurawa ɗari hudu duk wanda ya ji rahoton ya bi yaran da ke wadan 'yan matan da aka tara su masa hidima ya amfani da kowace daga cikin su san da yake so lokacin da yake so a yadda yake so musulmi la ya aluna kun kabara walla ba za su takaita muku banna ba haka Allah ya ce ita ce risalar da Shehu Abdullahi Gwandi ya rubuta wa ɗan uwansa dadi da zai da lokacin da suka yi hijira su kuma suka ƙin hijira ya ɗauki takarda da biro ya rubuta ya ce ala man mubulugun annili dadi dan Allah wa zai ɗauki wasiƙan nan ya je ya kai ma dadi wa zaidi wa kullu sa'abun fi biladi da zaidi da duk wanda ke zaune a garuruwan kafare wulatul kufri kaufa fawata mali wa tsam'a salamatin min bi fasadi ya ki tasowa ya biyo mu saboda yana jin tsoron kare biyo mai rasa dukiyarsa ya zauna cikin gari na gwamnonin kafare a wancan lokacin yake faɗa walatar kufur kawfa fawasa malin wa amma salamatin min bi fasadi a ciki yake ce masu, bi Allah yabqa bainal muslimina wa bainakum alamatul wudali babu wani ambunan sayayya yanzu tsakanin mu da ku mun baro mutanen nan saboda Allah ku kuna da awar ku musulmi ne kun zauna cikin cikin itatuwa yace masu kazaltum kun tabar da jam'a islamin jihara taron musulmi a bayyane ridan minkum muwalatul ahadi saboda yadda da kuka yi da abin da kafirin suke yace musu alamma yasiku yanzu abin da Allah ya faɗa bai ishe ku ba in ya yastafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydihim wa alsanatahum bisu wa waddu yace alamma yasikum in yastafukum wala ya'dunakum fi al muradi sannan abinda Allah ya faɗa muku cewa ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum kabalan yanzu wannan magana ba ta ishe ku ba bai ishe ku ba كذلك لا تجد لا يتخذ إلى براء منكم يا عبادي لواسعة ولو كانوا وبرء براءة ففهموا صوب السلام haka ya faɗa musu in ina irin wannan maganan kullum ka dinga ji idan kana da rai abin ya faru da kai ko ba ka da rai ka bar duniya abin ya faru da 'ya'yanka? ya za ka yi kuma kowa yana ji cikin rahoton yaran da ke wajen sun ce idan yana mu yarinya yana so zai amfani da ita taƙi a mata azartarwa hana ta abinci sannan a lokacin da ya fasata zai yi duka kowane irin abu ne a hannun shi ba ruwan shi da wai yarinya karama su zai iya ɗakkuwa ya maka masa ya mata bugu na wulaƙanci wato yadda za a yi miki punishment ki fahimci ba cewa ce ba fa daga jinsin shi kike kuma ba fa daga addinin shi kike ba irin wannan treatment din ake maya mutum dubu hudu dan Allah ko wannan bala'i Allah ba zai jarraba mutane a kasa zaman lafiya ba mutum dubu hudu yanzu duk yaran da aka ɗiba aka kai wannan wajen yanzu an ce kowanne sai dai a canza musu kalmar shahada abin da ya rage kawai yaran da suke magana da shi muna da shugabanni kuma tun da rahoton nan ya fita daga shekarar ce zuwa je zuwa yau har yanzu shugaban ƙasa gwamnoni da ke arewa 'yan majalisa 'yan wane ne ba wanda ya magana amma yau a ce ka ajiye 'yan kan a ce a samu mutum 400 daga kudancin najeriya a kwaso su a ce wani musulmi ne haka ya zo ya killace su ya yi kwambatin ɗinsu daga addinin kirista zuwa addinin musulunci na rantsi da Allah da yanzu hamma da lisa ɗinkin duniya sai ta shigo rigima kuma wallahi tallahi da yanzu sai ka ji shugabanninmu sun fito suna ta magana ta wannan abun an keta dokar ɗan adam an amma yanzu wannan shi abin da ya saboda arne ne fasko ne shi kenan ya ci bilis ba abin da ya faru ba abin da zai faru suna jin kunya mutum ya fito ya magana saboda ka a jingina shi zuwa ga zafin addini ai shi yasa nake faɗa maganar da wani malami yake faɗa da haka iza balaga zulmu madahu in zalunci ya riga ya kai ƙololuwa wa kana lil mazlumi wanda ake zalunta ya zama bai da kowa kuma sai Allah wa kanat harbu ala dinillahi kuma wanda ake zalunta ya zama ana zaluntar sa ne saboda yana rike da addinin Allah to sa'ata hayata da kalu ilahu to a jira a gani gab lokacin da Allah zai shiga rigimar yayi kusa gab sanda Allah zai shiga rigimar lokaci ya kusa kowa yadda ka san fa ba wani abu da ya faru a arewacin Najeriya ba kowa ya dawo yayi zaman shi ya ci gaba da harkar shi wanda abin ya dama shi ya dama shi yasa nake addu'a kwanan nan nake cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa wanda ya damu addinin Allah daga talakawa da masu kuɗi da 'yan siyasa da masu mulki kowane katibore kake a rayuwa idan abin nan da ke damun addinin Allah da shi kake kwana da shi kake tashi to in kana da damuwa Allah ya yi maka ita in kuma wannan abin da ke faruwa bai dame ka ba ba da shi kake kwana da shi kake tashi ba kuma a matsayinka na ɗan adam ai ba za ka rasa damuwa ba ko to Allah ya tsara maka damuwa da tashin hankali kai ma kada Allah ya baka ka zauna lafiya ni ban ce wani ba a'a duk balil insanu ala bi basira kowa ya san shi. sannan malamai ya kamata su ji tsoron Allah yanzu wannan juma'a kamata yanzu a ce duk inda wani limami yake a Najeriya a kowace jiha kan wannan matsalar zai magana al-imamu bin qayyim cewa idza takallama ahlul batil bil batil idan masu ɓanna suka tashi suka magana a kan ɓannarsu wa sakata ahanul haƙƙi anil batsili masu gaskiya suka ja baki suka yi shuru suka kasa fitowa su faɗi gaskiya sai ya ce istaraka ahanul haƙƙi fi idlalil khalqi duk abin da wa'incan suka ɗauki nauyi wajen ɓatar da mutane a lahira ko su ma wanda suka san gaskiyar sai Allah ya rubuta musu irin wannan zunubin gobe alƙiyama sannan shekul islamu bin taimiyya da izzuddin bin Abdulsalam cewa suka yi marra hala ila baladin wanda ya tashi ya je wani gari fa wajada sai ya samu Yura fi haddima ana zubar da jinin musulmi a wannan garin da ya zo siyaho mumbari fa ana an siyami was salati sai ya kama wa mutane magana kan azumi da sallah sai ya kala waccan magana cewa suka yi fa huwa ka'inun ya ha'inta Allah idan zubar da jinin mutane yin shuru ne ka ƙi magana a kan shi ha'intar Allah da annabi ne ina kuma ana riddantar da mutane kowa ya gabacin ya shuru shine ha'inci lamba ta ɗaya yanzu ba ka gani duk da haka wannan matsalar da take faruwa bai hana juma'a mai zuwa wasu kaga sun zo sun yi hudu ba sun tashi a masallacinsu ba za ba ka ji labarin abin da ya faru ba saboda shi yana zaune cikin 'ya'yan shi da iyalan shi lafiya a bala'in da ya samu wayancan ba shi ya sama ba sannan wannan yan uwantaka ta addini ta musulunci da Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd da babu ita shi yasa kawai sai kowa sai ya dawo sai ci gaba da zaman shi dan haka Allah sai ya ce la ya'lunakum khabala ba za su takaita muku balla ba waddu kullum burin suke ma a ninkin ya za wani bala'i ya afka muku Allah ya ce qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar gaba da ƙiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su kuma abin da kuke gani har yanzu suna muku a aikace abin suke jiran su samu dama a kan ku muku ya fi abin da kuke gani a aikace Allah ya yake kada bayyana da kuma ayati in kuntum taqilun wallahi muna muku bayanin ayoyinmu in dai kuna da hankali yace ha antum ula'i ga kunan ku dinnan tuhibbunahu kuna san su Allah ya ce wala yuhibbunakum wallahi ba za su taba san ku ba kuma wanda ya wannan maganin shi ne wanda ya san ya alamul ka'inatil a'yun wa ma Shi ne wanda ya san wa in ta tadhhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra to ya san zuciyar abin da take koye da shi sai yasa yace wala yu'minuhu wa tu'minuna bil kitabi kulli da abin da Allah ya saukar na wahayi kun yi imani da shi a janibin su su ba haka bane wa idza laqukum qalu amanna in suka haɗu da ku su nuna muku cewa ai duk addinai sun yarda da su wa idza kala ba'dhum ila ba'din idan sashin su ya riga yake banta da sashi addau ala addau alaikum al-anamil min al-ghayb sai su ci ji hannu su ci ji yaɗa saboda suna jiran har yanzu fa sai sun samu damar da za su yi muku kwaf ɗaya Allah ya ce ulmutu bi ghaibikum inna Allaha alimun bi zati sudur da haka ce in saskum hasanatu fasu'um in wani abu mai kyau ya same ku ya faranta musu rai ya bakanta musu rai wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha in wani abu mummuna ya same ku kuma su farin ciki da abu to sai Allah ya ce wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah la ya kai kaiduhum shay'a ba abinda ma sai ku yi da aka kaga sai an hada al-iman was sabr wat taqwa to a lokacin ne la ya yadurrukum kaiduhum shay'a to sai yanzu sai mu duka alakar mu da wa'annan abubuwan guda ku imani haƙuri da kuma kawa. Allah ta'ala ya shirya da mu wa qala al-hafiz ibn hajar fil fath ibn hajar yace sahibul haqqi ko sahibus sirri ma Allah ma abutin gaskiya tare da Allah la tadurruhu al-fitan fitintunu ba za su cutar da shi ba to ya danganta dawar da muke ta imani da gaske muke ko ba da gaske muke wannan kuma lokaci ne zai za ta bayyana shi yasa Allah yake a hasiban nasu an yi turaku an yaqulu amanna hum la yaftanu ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah dan ya san suwaye suke da gaskiya sannan ya san suwaye kuma makaryata dan akwai wanda yake a imanin su da gaske suke akwai wanda a imanin ba da gaske suke ba ƙarya suke shi yasa Allah da ya tashi kira sai yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma as ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya shi yasa a alkiyama ma Allah zai ce qala Allahu hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum rana ce da masu gaskiya gaskiyar su za ta yi musu amfani a imanin su Allah ka sa muna ciki to wannan ita ce hanya ta farko wajen fita daga cikin fitina Allah ka fitar da mu daga fitina na biyu at-tawakkul dogaro dogaro ga Allah shi kuma at-tawakkul malamai sun ce shine zuciyarka ta samu aminci cewa ba wanda zai iya yin abu sai Allah sannan sai ka tashi kai riko da sabari idan ka yadda cewa ba wanda zai iya abu sai Allah sannan ka ki tashi kai riko da sababi wannan ba at-tawakkul sunan shi ba sunan sa at-tawakkul at-tawakkul sunan shi kuma rena hankalin mutane ba zai yi waka ce kana neman da kawai ka zauna kai ta addu'a ka sai Allah ya baka da a ce ta kamanta ka ce kai kana so ka danya ya jiko daga sama ne daga can wajen Allah kai kake so a wurgo ma a ce ga dole sai ka yi riko da sababi ka je ka nemi aure ka tafi taɗi ko kuwa idan ka samu matan to lokacin ne kaga sai ka gaba da fafa ta addu'a ka yi riko da sababi na na maryamu Allah maɗaukakin sarki da ya sa ta ɗauki ciki lokacin da mala'ika yake ce mata za ta haihu shi mamaki take annaya kunu ni gulamin wa lam yasasni basharun wa aku bajiya yace mata kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayy yadda kika faɗa ba wanda ya taɓa saduwa da ke ke ba mazinaciya ba ce haka Allah ma ya faɗa amma wannan abin ki sani a wajen Allah mai sauƙi ne wal naj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran dan mu sanya wannan yaron da zaki haifa ya zama aya abinda ya fi ƙarfin tunaninka sai dai kai ka miƙa wuya zuwa ga Allah aya kuma rahama ce daga gurinmu wa kana amran ya ce mata al'amari ne fa da Allah ya riga ya gama tana neman shi ta rasa Allah sai ce fa hamalatu sai ga ciki tana daukar ciki fanta badat bihi makanin qasiya fa ada hal makadu sai ga naquda yazo ila jiz'in nakalati zuwa ga kututturin dabino qalat ya laita ni mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya naquda yana zuwa sai ga haihuwa fanadaha min a Allah ta hazani dan da ta haifa yana kasance kira ta yake mata kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya yanzu Allah da ya sa a lokaci daya ta dauki cikin haihuwa ya zo wanda wasu malamai sun ce saboda mu'jiza ku tattirin dabinan da ta jingina gare shi lokacin da ta jingina yana kututturin dabino amma kafin ta kai lokacin da za ta haihu Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da da dinin ganyensa da komai ya tsoro ya yaya sannan aka ce mata wato fana da hamin tashi Allah ta hazari kare da ala rabbuka ta take sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakalati Allah da ya mata wannan ba yana da iko ya ta koshi ba ba sai ta ci ba amma aka ce wa huzzi sai ta girgiza sannan tusaqita alayki rutuban jami'a sannan wakuli wa sharadi wa ƙarfi aina mutum ya zauna kawai ya ce wai in Allah ya da ya limamin maka kuma ba karatu yake ba in kai magana ce ayin Allah ala kulli shay'in qadir قال الله تعالى الله يس ومن يتوكل على الله دم متمن da ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi ai kafihi ya ishe da haka za mu ga cewa annabi fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana son mutane masu dogara gare su kai riko da sababi amma kai da sababin ba zai aiki ba sai idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama kayi aure hanya ce da ake samun da amma wanda zai ba da dan shine Allah subhanahu wata'ala to wannan shine tawakkul wato dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da haka Allah sai ce in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di haka wa 'ala Allahi falyatawakkal falyatawakkal da Allah kaɗai masu imani da masu ke dogara to dogara ga Allah ɗaya ne daga cikin hanya ta biyu wajen tsira daga fitina na uku mujahadatul nafsi kokari da rai fitta tahalli wajen yin kwalliya bil fada'ili da ababen da suke masu kyau na falalali watakalli da kuma wofinta an raza'iri daga abin da suke na ɓanna ne na ƙasƙanci me yake nufi da wannan hanya ta uku kowanne daga cikin mu yi ƙoƙari ɗabi'ar da take mara kyau ne ya watsar da ita sannan ya ɗauko ɗabi'a mai kyau ya sa kanshi ya kwalliya da ita wannan shi ne da jihadin ɗaukar makami a je a yaƙi wanda ba musulmi ba wannan farƙu ne reshe ne amma kowanne a cikinmu a kankin kanshi ya yi ƙoƙari da ran shi ya gyara ta ta zama mutum ya zama mutumin kirki to ya fi wahala sama da jihadin ɗaukar makami a je a yaƙi kafirai shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ƙa'ida guda ɗaya kawo ga mammiya a ƙur'ani ya ce wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa duk wanda ke jin tsoron tsayawa gaban Allah bai so a je lahira a riƙo rigima to dole sai yayi kokari wa nahan nafsa anin hawa ya hana zuciyarsa abin da take so to lokacin ne idan an je lahira fa innal jannata hiya al aljanna ta zamanto ainihin wato makomansa da haka da mu ga Allah ta'ala qala ta'ala Allah yace wallazina jahadu fina wanda suka yi kokari akan hanyar mu inji Allah zai ce lanahadiyannahum subulana wallahi sai mun shiryar da su tafarkin mu wa inna allaha lama almuhsinin kuma Allah ta'ala yana tare da waɗanda suke masu ihsani ne masu kyautatawa ne to wannan ita ce hanya ta uku kowanne a kankin kanshi a cikin mu ya kokari ya zama mutumin kirki ya ɗauko sifa da ɗabi'u ya sama kanshi abin da yake ɗabi'un da ba na kirki bai watsi da su wannan ita ce hanya ta uku hanya ta hudu shine alfararu min mawaqi'iha gudu daga inda fitinar take فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يكفي ويوشك أن يكفى أن يكون خير مال الرجل يزمن ما في الهير دوك يرمتن المسلم مسلمي شيني غنم واتو تماكي دعواتي يتبأ بها شأف الجبال ينابن أينه واتو قولوا dutse wa mawaki alƙasari da kuma inda wato ruwa yake ya sirru bidinihi da fitani yana gudu da addininsa saboda fitincinu da za su yi ta tasowa nan da can nan da can to shi yasa kullum nake cewa idan kana ɗalibin karatu ka zo guri ka samu mutane suna da matsala idan ba za ka yi ƙoƙari ka rage musu matsalar ba to kakka bari a dinga amfani da kai gurin ƙara fitina yau Allah ya shiri wasu daga cikin ɗalibai ɗalibai ne za ka ga ɗalibi ne zai je ya ɗauki magana ya kai ta malam wani ya ɗauko ta malam wani don ya haɗa rikici tsakaninsu shi yasa gashi nan karatu muke sai Allah ya zara albarkar karatu sai ya ban mu da wahala sau da abu ne da ba Allah a ciki za ka duk inda ka je kana ɗalibin sunna ka samu mutane na da matsala a guri to ka yi ƙoƙari ya zamanto zuwanka gurin raguwar matsala za a samu akwai wani masallaci da na taɓa yin karatu kafin in tsayar da karatun in daina ko da na je masallacin yan kwamiti ne su kansu yan kwamitin sun kasu akwai gurup gurup akwai gurup ɗin da da wane da wane da wane ana shiri in an ganka wannan shine gurup ɗin na suwa akwai gurup na suwa da wane kuma kowa ya san kai da haka in an zo za a yi sallah idan wani ya ga wani a sahu a daidai guri kara in dan gurin fani ne to ba zai tsaya wajen ba ahli sunna ba ahli sunna to Allah ya taimake mu wasu daga cikin su mu sun tafi lahira wannan karatu da muka fara dan wannan lokacin kafin mu gama sai da Allah maɗaukacin sarki ya harka kirjin kowa kowa ya fahimci cewa abin da yake kai kuskure ne kuma aka sauka daga kan ra'ayi aka yafe mu juna to kaga in wani ne ya je samu akwai fitina sai ga to shi ma yanzu na gurub ya shiga sai a ci gaba da ya matsa rigimar da shi sai na ƙarshe sai ga ba alheri zai kawo mutane ba shi ma matsala zai ƙara kawo to da ka kakka kuskura idan kana ɗalibin sunna ka zo guri ka samu akwai matsala idan kai ba kai mata tasiri ba wajen ka rage ta ko ka magance to kakka bari ta maka tasiri da kai za a shiga a ci gaba da ƙara kawo fitina kakka yi haka abu na hudu shine al'ilmu ilimi fal ilmu shi ilimi ba'un shine magani na fitintunu لأن الفتنة domin ta fitina تجيء من جهة الاستباحة wani lokaci tana zuwa ta ɓangaren da abu rikicewa mutum yake ya kasa gane sanin daidai ɗinsa ko rashin daidai ɗinsa ta yau ɗaya daga cikin matsalar da al'ummar musulmi ta samu shine jahiltar abin da ya shafi ainihin wato addinin su. an gane nisantar guraren da ake yin ne karatu nisantar guraren da ake yin karatu yanzu satin da ya wuce mun yi magana a nan wajen cewa duk inda ka je yanzu nan masallacin ka kaddara cika shi ake na ɗanfo biyu makin to za ka samu cikin wanda ke zuwa karatun su cika masallacin kaso ɗaya ne yan unguwan nan kaso tara ba yan unguwan nan bane baki ne zuwa suke yan unguwar ba su da lokacin wa karatu kuma din da zaka zagaya haka abin yake shi yasa zaka ga idan matsala ta taso abin da ba na rigima ba sai zama na rigima saboda sanda kuke karatun mutane ba sa ba sa yanzu yau da za a sani in wa mutane minti. sai a ji na karanta fatiha kawai ina karanta fatiha sai in lafta ruku yau masallacin nan za a yi rigima ko ba za a yi saboda me wata matsala ce ta ilimi watakila sanda za ka zo wajen ka tattauna ta galibin mutanen da suka zo sallah ba sa nan sanda ka tattauna matsala to da haka yanzu ka ga masallacin da nake limanci a kowace sallah in na kalli maslaha na mutane na ga daman sallar magariba ko isha'i in karanta fatiha kawai in yi ruku shikenan ya shiga cikin fakara umar ta da min alquran ba rigima amma mutum ya tsina ma gurin karatu shi tun da ya san fatiha da sura ake karanta haka zai ta muku da rigima a masallaci ba ka wani sai yake cewa shubhatu yuziluha al-ilm naka shubha abin da ke gusar da yake shine ilimi ai an yi arifal mar'u mutum ya san ta menene fitina min ha daga wannan fitina din la'annahu idza istabaha alaihi amruha domin idan al'amarin fitina ya riga ya rikice maka lam ya amana tawarru mutum ba zai amince ma ainihin wato kubuta fiha a cikin ta ba wa ma auqa shababan al yau wato me ya aukar da samarin mu yau fi dawahin nawazil cikin manya-manyan musibu inda suka sauka illa fati adama tafriqihim wajen rashin bambance wasu bainal jihadi shar'i tsakanin jihadi na shari'a wal fitan da kuma jihadin da yake fitina ne ba jihadi bane nawa na shari'a shubhani shubhani mutum ya zo kawai ya danga jama'a maka ayoyin jihadi bai san cikin ayoyin jihadin ba kai kuma tun ka ji yana jan aya kenan sai ka sallama wa a su aymanuhum min ba'di ahadin a ta'anu fi dinikum In a'immatal kufri innahu la aymana lahum la'allahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawunahum sai ka ji masallaci ya dauke kabbara wallahu ahaqu an takshahu in kuntum in qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim ويشفي صدور قوم مؤمن ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم haka mutum zai ta koro ayi shi ma bai san fiƙin wasu ba dukkan samari matasa da suke da kyakkyawan niyya da suka fada wannan aƙidar ta zuwa a biya sabon a masallaci wasu ba da kyakkyawan niyya suka je suka fada ba shubha ce kuma rashin samun tabbataccen ilimi shi yasa malami suka ce ana gane sai ko na fil ilmi ne idan fitina ta taso akwai wanda zaka ga duk fitinar da ta taso da su ake taba shi a tazo da shi aka yi ƙato da shi aka yi tatsini da shi aka yi ko kuwa dariƙa da shi aka yi komai duk wani abu na yayi in ya fito to sai an taba da shi sai ya je ya leko daga in ya gabaci sannan sai ya dawo shubaha shubaha to wannan shi don haka kuma na sha faɗa na ce babban jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikin garin da mala abakar gumi ya rayu shine irin wannan karatun ka hatta irin wannan karatun na tsakanin magariba zuwa isha mutane ba su da lokaci babu saboda in baka da alaka da inda ake karatu to kakka amince wa kanka a ko da yaushe za ka iya fadawa fitina yanzu fa wanda ba musulmi bane yace yayi analysis lissafi ya gane cewa al'ummar musulmi tana da matsala ƙwaya ɗaya da wannan matsalar kaɗai ta isa ta kawo mata cikas ya ce ya yi girasa ya fahimci kaso ɗari daga cikin su tamanin ba su damu da su karatun addini ba su san me addinin nasu ya ƙunsa ko kun san yanzu ana samu a cikin birane irin wannan na kaduna da kano a cikin gari ga mutum musulmi wa walidin wa ma walada amma ya yi aure ko wankan janaba bai iya ba wallahi tallahi ana samu so da ne akwai wanda ya auri wata rigimar ta taso aka zo zina ita gashi ta haddace qur'ani shi shi bai iya wankan janaba ba ita ce ta zama malamin tana koya mai daga alan talaka yafa zuwa ƙasa ana ta fafata cikin yin eh ba wala ba mai kuɗi ba ne ba abin da ya samu wallahi ba abin da ya samu qatilan makasula ko billahi alaikum kun san akwai abin da yake ma'alumin min addini bil darura ko abin da ya zama wajibi kowa ya sani ko to abin ma da ya zama wajibi ga kowannen mu ya sani wanda in yaje je lahira bai sani ba akwai matsala to shi ma din mutane ba su wajabta ba kansa sai sun sani ba yadda ka san kawai kamar Allah ya halicce su ne dan su ci su sha kawai yadda ka san dabba والذين كفروا يأكلون كما تأكل الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم هكا أكي رأيوة tun da ya taso a tsarin rayuwarsa man rabbuka neman kuɗi man nabiyuka neman kuɗi ma dinuka neman kuɗi ina aina neman kuɗi ila aina neman kuɗi wannan lissafin kawai ya sani a rayuwarsa tun da ya taso ya zai mayar da abu kaza ya zama shi kenan sai ka ga mutum idan lafiyar jikinsa ya samu matsala bai da lafiya yanzu nan wajen duk wanda ya bai da lafiya idan ya tafi likita in son samu ne ya fi so kwararren likita lamba ta ɗaya duba shi gangar jikin shi amma addini ba wani shi duk wanda ma ya samu to shi inda ya ɗanya wani abu to riƙe shi zai to wannan yana ciki da haka yace kaso tamanin ba sa karatu don su san abin da addini ya ƙunsa. kaso goma kaso ashirin ne suke karatu yanzu ɗan uwa malam mutala nasir yana gabatar da shirin al'azkar da ranar juma'a a gidan rediyo frido akwai wani mutum da ya zo ya musulunta ya ce ya ɗauki lokaci yana bin azkar nan da ake ya ce shi kawai abin da ya ba shi mamaki ya ce bai san wani addini a doron ƙasa ba da za a ce yana da tsarin da in za ka cire riga ma ga abin da za ka faɗa in za ka sa ga abin da za ka faɗa in za ka shiga bayi ga abin da za a faɗa in za a fito ga abin da za a faɗa in an je kasuwa ga abin da za a faɗa in za a fita ga abin da za a yi za a faɗa amma sai masu addini sai suka gajiya wajen fahimtar addinin ballantana su isar da saƙon addinin ga wanda bai fahimci addinin ba ya ce to goma za su yi aiki da abin da suka karanta cikin kaso ashirin ɗin ya ce goma goma ba sa yi ya ce a cikin wannan goman da ya rage idan an tafi biyar idan suka ji ba'a ya fara yawa da tsokana ɗan kira eh? yanzu wani ya zo yake faɗa min wani bawan Allah ya yi ƙoƙari a ma'aikatarsu ya ɗauki adadi na musulmi da yawa na ce to ka je ka tara ɗan uwanka musulmi kai musu nasiha su zama wakilan addininsu da al'ummarsu na ce amma kana ganin ka gaye ko da ka je ka fara masa nasiha na za su sama sunan ustaz saboda izini yanzu za su sama sunan ustaz wai in ba ustaz ba wanda ya kamata ya zo ya nasiha ya ce a tsoron Allah to ya ce ga biyar ga goma ga tamanin wayannan fa a cikin gida kafin a tafi waje ga arna na ba nan garin ba ne ya kowa ya rasu sai ga babban mutum ka ga babban mutum kana ɗauka mutum ne a shera goni yanka shi kawai kamata yi sai ga ya shiga gidan rido wayana Allah ya ji kanya kowa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta kaga mai kawon jahilsar addini da ya karatu ƙur'ani ya fahimci addini dole zai san cewa ƙa'ida shine ne yadda kuke da alaƙa da mutum mai kyau yana ba musulmi ba in ka je sai dai ka masa ta'aziyya irin wacce ta dace da su ka ce sannan ku fa Allah ya ba ku haƙuri eh Allah ya riskar da shi da ƴan uwansa Allah ya masa sakamako irin wanda ya dace da shi ko kuwa ba shi kenan ba Shi ne sai sa wani shaki da aka je aka ce to ai addu'a sai ya kalli mutane ya kalli mutane sai ce a kawo dan maliyo maliyo kafa bakwai Allah ya samu dace to gaskiya mai kokari wajen fahimtar addini qala hasan al-basri hasan al-basri ya ce inna hadhihi al-fitan inna hadhihi al-fitnata wannan fitinar da kuke gani idan aqbalaha arafaha kullu alim idan ta taso to malamai daga nesa suna gane cewa ga fitina nan ta taso wa idza adbarat arafaha kullu jahilin idan ta zo ta ci wanda za ta ci ta juya ba. sannan lokacin ake gane cewa ga fitina nan ta riga ta zo bala'in da Najeriya take ciki kafin na kinnafin na boko haram ba abin malam Jafar bai faɗa ba Allah ya ji kansa yace ga fitina ta taso ana kallanta bata wuce a zuba mata kofin ruwa ba yanzu ta mutu ya ce ya rantse da Allah wannan matsalar idan aka kyale ta nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba aka kuma zira masa ido kuma gashi ba tankokin yaƙi ba har da jirgin sama an zo ba a magance matsalar ba ko kuwa amma lokacin da yake magana kallon ake aka wannan matsala ce ta ustazai su ta shafa can su je can su karata shi yasa za ka ga idan fitina ta yanzu ba a nan ba ne ko muka yi maganar Zuhaiman nan ne nan ne muka yi maganin zuhaiman nan ne ko da wannan matsalar ta taso ko ga a harami abin ya faru aka ji aka kai hari suka kwace harami wajen sati biyu a hannunsu amma sarkin wannan lokacin shugaban ƙasa na saudiya bai yadda a yi amfani da ƙarfin gwamnati a kansa ba tare da alfarmar da harami take da shi saboda abin da allah ya faɗa a kan wannan wajen wallahi sai da ya tara malamai tukunna lokacin su ba suna da rai su yi fatawa su nemo mai mafita a addini sai da malamai suka kalli ga abin da yake solution sana aka samu mafita da waɗannan tunanin afkar ɗin lokacin matsalar sun samun billahi suka fara tasowa gwamnati abin da sai a wannan lokacin sai ta yi handilin ɗin irin wannan matsalolin a hannun ma'aikatar addini in yaro ya shiga wannan afkar ɗin sai a zo a zauna da shi idan dalilan da ya dogara da shi shubaha hasi ya dogara da wani abu a matsayin yana ganin kamar ilimi ne dalili akwai waɗanda ba kai ba baban kama kafin a haife shi ya zo duniya suke karatu kai ka sani sai su baka dama ana tattauna da kai tun ana magana sai an kai fagen da ka kasa magana sau da ka san jakakku ne kosassu ne a gidan karatu da haka aka yi aka cire da yawa daga cikin wanda suka ɗauki wannan tunanin amma nan gwamnati ba abin da ya dame ta wai kana malamin addini wacce nemi shawara ka za ta abu sai dai in ta je ta yi in ya lalace ka ce to a addu'a eh Allah Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasan mu lafiya amma wallahi akwai bacin rai kwaran sun gaske abubuwan da suke faruwa yan kwanakin nan sai ka ga musiba ana fama da ita sai wata musiba sai ta sake zuwa Allah ya zaunar da kasar mu lafiya wanda suke matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai mana maganin su dan ƙasar nan ta zauna lafiya shugabannin mu kuma Allah ka sanya ruhi a zuciyarsu Allah ka ba su ikon gyarawa mu ma Allah ka ba mu ikon gyara halin mu da haka insha Allah za mu tsaya anan wa bi hadal ajri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh